a takaice sha'anin rashin aiki ga matasa a najeriya abu ne da ya fara zama abin ban tsoro ko ina ka duba akwai zaka ka samu gungu-gungu duk anguwanni da shiyoyi za ka samu gungun yara ana tsaye ana ba san inda za a yi ba a barin baka misali akwai bankin duniya wato world bank sun fito da wani report sharhi da ya nuna cewa kusan kashi hamsin a cikin kashin ɗari a cikin kashi ɗari na ɗaliban da ke fitowa jami'o'in Najeriya ba su da aiki ko ba su samun aiki cikin shekara biyar. In ka haɗa wannan da inda muka fito kaman shekara 25 shekara 30 da suka wuce wanda zai kasance yaro in ya gama jami'a a cikin shekara ɗaya biyu za ka samu ya gama bautar eh, hidiman ƙasa ya samu aiki ya samu mota yana da gida muhalli wajen zama ko nashi ko wadda an ka bashi wajen aiki ko na haya da dai sauransu in ka haɗa su yanzu a ce yaro ya gama makaranta ko ya gama secondary school ko ya gama eh, university ko kuma dai duk wani aiki dai a kasance ya yi shekara biyar goma ba aiki lalle abin takaici ne abin tsoro ne. Ala gafarta malam kai masani ne a bangaren abin da ya shafi zamantakewar dan adam waɗanne irin abubuwa ne za a ce su ne umul haba'isin wannan yanayi da matasa suke ciki a Najeriya. Abubuwa da yawa a gani na ba abu ne guda da za a ce ga abin da ya saba amma muna iya ɗauko wasu daga ciki. na ɗaya dai wato mu fara da gwamnati da kuma tsari namu na mulki mulki ba sai lalle na gwamnati ba mulki duk mulki ko na gargajiya da sauransu gaskiya ya tabarbare ya kasance yanzu tsari na gwamnati ba tsari ba ne da ke taimakon jama'a ya tallafa na biyu akwai matsalan cin hanci da rashawa da sauransu da suka suka yi wa mutane yawa a ƙasar nan ko wani abu ne ba dole sai na ƙara bayani ba abinda cin hanci da rashawa ya kawo mana a ƙasar nan na uku kuma mu jama'a ne da da abubuwa suna tafiya daidai sai muka shagwabanta cewa kowa ya zauna lalle aiki na gwamnati kawai ake son yi aiki sai lalle na ofis ka ɗaure wuyanka ka zauna ga ac gwamnati tana maka komi to na uku al'adunmu ne kuma yana akwai abubuwa da ke fita daga cikin al'adunmu da suke nunawa lalle akwai jama'a da dole sai an tallafa musu don haka ba su da kwazon su tashi su yi wa kansu yan uwantaka zai kasance ne duk wani bukata mutum kai zaka biya masa in baka yi haka ba a'a baka ɗauki wannan dangantakan da wani muhimmanci ba don haka da yawa mutane suna da ƙarfinsu suna da ɗan ƙwazonsu da ɗan iliminsu da za su yi wani aiki a'a ba za su yi ba su zauna dai wani ya biya musu bukata to kusan kuma kowannen ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan manyan eh, kamfanoni da suke haka kaga ana samun kuɗi ne ba wajen aiki ba kuɗin jama'a ke kwashewa akwai kuma halin 'yan siyasa da halin da 'yan siyasa suka samu a ciki so da yawa za ka samu siyasan mu da kuma halayen siyasa shine a je a ɗauko kuɗin jama'a zo ana rabawa don haka shi ma ya daɗa shagabanta mu da kuma akwai mutuwan zuci shi ma mutuwan zuccin nan yana iya kasancewa laifi ne na mutum guda bisa kansa laifi ne kuma na tsarin da muke da shi a ƙasan laifi ne kuma na al'adunmu da ba su ƙarfafa mutum ya dogara ga kansa